Tun da ranar yau sa'ad da aski ya zo gaban goshi a bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa kafa ta ɗauke a birnin Sokoto yayin da titunan garin suka zama wayan shaguna duk a rufe. To sai dai ana gabatar da sakamakon zaben jihar Delta jama'ar da suka kasa a kafafen yada labarai da hanyoyin sadarwa suna biye da abin da ke faruwa a Abuja sai ko suka yi ca kai ka ce ranar sallah ne yayin da wasu ke wasa da ababen hawa wasu ko suna fasa tukwane da ruwa. <laughs> Suna sunana abdulhakim yakubu gobira sokoto muna jin daɗi sosai mutuka kamar allah ya baka dama ka ce ka ɗauke fara limanka shi daɗin da muka ji yanzu nan eh, saboda abin da muka nema fiye da shekara goma sha shida sai yo Allah ya gwada mana shi Suna na Umar Hussaini to wallahi ina tare da matuƙar farin ciki saboda mun roƙi Allah shi ba mu mutum adali kuma ya ba mu mun roƙa ya ba mu kuma mun gode Allah shi ba shi ikon jagoranci da adalci menene fatan to fatan mu shine Allah shi sa ya yi muna adalci bisa ga yadda yan Najeriya suka yi adalci suka zabe shi shi kuma Allah shi bashi ikon rikon su da adalci kuma shi sa wannan shine jagoranci wanda za ya zama mafifici ga dukkanin dan Najeriya sunana Anas Mamman dan Naya ba Sokoto Najeriya to alhamdulillah abin da zai fara godiya mu gode ma Allah saboda Allah ɗaya haka duk abin da aka yi wuta daga ta kare Allah mai ba da mulki ya bashe shi da wanda ya cancanci shi ba sai. Amina Abubakar. Gaskiya na ji daɗi kwarai-kwarai da Baba Buhari ya ci. Allah Ubangiji ka sa ya yi aiki lafiya lau duk da yake an baza jami'an tsaro rike da makamai da ma motocin yaƙi na soji hakan bai hana jama'a fitowa ba suka yi dafifi suna kallo tare da tafin murna wani lamari mai jan hankali ma shine yadda wasu jami'an tsaron da ke kan titunan suke nuna irin tasu murnar duk da yake ba wanda ya yarda na ɗauki muryarsa ko hotonsa to amma wasu da na zanta da su sun bayyana matukar buƙatar da suke yi na samun canji a Najeriya lamarin haka yake a jihohin Kebbi da Zamfara inda rahotanni suka nuna cewa dubun dubatar jama'a ne suka fito akan titunan biranen Gusau da birnin Kebbi domin nuna farin cikin su akan wannan nasarar ta Janar Buhari na lashe zaben shugaban kasa karo na hudu da yake tsayawa takara. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.